الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد يوم kamar كلهم الله سبحانه وتعالى ta'ala داود مو dawo da mu a cikin ci gaba da karatunmu to yau muna sha biyu ga watan rabi'u sani alif da ɗari hudu da talatin da biyu wacce ta daidai da goma sha shida ga watan maris shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya to kamar kullum sha allahu yadda aka saba zan karanta sai a karanta والفاء قد تحذف مهما عطفت والواو إذ لا لبس وهي انفردت بعطف عامل مزال قد بقي معموله دفعا لوهم التقي معموله دفعا لوهم الدنيا وحذف مسبوع بدا هنا استبح وعطفك الفعل على الفعل يصح وعطفك الفعل على الفعل يصح واعطف على اسم شبه فعل فعلا واعطف على اسم شبه فعل فعلا وعكسان استعمل تجده سهلا وعكسان استعمل تجده سهلا البدل التابع المقصود بالحكم بلا التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا واسطة هو المسمى بدلا مطابقا أو بعضا أو ما يشتمل مطابقا أو بعضا أو ما يشتمل عليه يلفى أو كمعطوف ببل وذال لضرابع ذو إن قصدا صحب ودون قصد غلط به سلب ودون قصد غلط به سلب كزره خالدا وقبله اليد واعرفه حقه وخذ نبلا مداه واعرفه حقه وخذ نبلا to muna nan a cikin ci gaba da karatun mu na al'atf a satin da ya wuce bai aunin lahi wa fadlihi malam ya mana bayani cikin wasu hukunce-hukunce na ya ce idan za ka yi atafi a kan domir arraf al-muttasil to za ka fassala shi da domiru raf'in kuma munfasil to yau hukuncin da malam zai mana bayani a kai shine wato fa'un da ita da ma'atufinta haka kuma wawun da ita da ma'atufinta ana iya share su kuma aikinsu ya wanzu amma yaushe wato illatsun umin idan aka amincewa cuɗewar jumla misali Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa آه. ومن ك... فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى انا وتعقيم معطوف ده كما حرف العطف ده كشاري فمن كان منكم مريضا او على سفر فافطر فعدة من ايام اخرى an mai jona amma sai aka share iftar din tun da ka duba siyaƙi magana in bacin can ka gano mai ake magana ba za ka iya gano bakin zaren ba don ce faman kana minkum mariba aw ala safarin ba yi bayanin ya ci abinci ba sai aka ce fa'iddatun min ayyamin ukhra amma akwai takdir mahdhuf fa aftara tunda ai kaga mutumin da ya kasance ala safarin aw kana maridan falam yuftir laysa alayhi iddatun min ayyamin ukhra مفهوم مغانا كده اما ان كان قد افطر توفى عدة من ايام اخر تؤلمكم انا كون جاي شاري حرف الاطف ده كما معطوف اما سبب لامن اللبس سبب ان امين ترى cewa siyakin jumlan da ya rata shi mura fahimta haka kuma wawun ita ma idza وزججنا الحواجب والعيون الغانية جمع غانية وتمواقع وإذا مواقع ما تسكى بتسكى ساجع سكى أدو إذا ما الغانيات برزنا يوما وزججنا الحواجب جمع حاجب والعيون كذا أنا أقول حرف العصب هو معطوف محذوف سبب الشيء إدو جاي جرا أكي سانة كوكو كل أكي سانة تو siyakin magana idan alghaniyatu barazna yawman wa zajjajna alhawajiba wa kahalna aluyuna suka yi sa jagira suka da kwalli amma sai ce wa kahalna din muna fahimta a don haka in umina nafs idan jumla za ta daidaitu ba za ta cuɗanye ba ana iya share harful as da matuf wannan sahih babu lafiya cikinsa shine mala ce wal fa'u qad tuhzafu ma'ma atafat kaga fa'un ana iya share ta tare da abin da aka yi mata atafin ta kai faman kana minkum maridan aw ala safarin fa aftara fa'iddatun da ita da abin da aka yi wa atafi an share su mun fahimta والواو إذ لا لبس وهي انفردت ita ma ana iya share ta da ita da ma'atufin ta a lokacin da ta kadaitu ita ma wato ya zanto babu lafsi to yaushe ne za a iya wannan aiki sai ce bi atfi amilin muzalin qadi baqi bi atfi amilin wato da fin wani aiki muzalin wanda aka kauda shi an fa kauda shi amma qadi baqiya ma'amuluhu amma abin da yayi wa aikin shi gashi nan muna ganin sa muna fahimta wannan abin da yawa aikin gashi na muna ganin sa tun na ce fa'idatun min ayyamin ukhra akan me aka aka fisa ai abin da aka yi wa aikin an share sa amma kuma shi wannan aikin wancan ya shafe shi muna nan tafi dan eh, sauri kuma ya tafi la tasabilu yani ko an yu'tafa al-ismu ala al-fi'l wa bil baitu baitin kenan gaba muna fahimta wannan bi afi amilin muzalin qad baqi ma'muluhu daf'an li wahmin li wahmin tuqi wato dan tunkudewar dimuwa tuqi wanda ake tsoron hukunta la'alla inda sun zo misali za a samu hash a cikin jumla hashu shine ya'ani kari wacce yake misali ta yi zanto da fa'ida ko kuma zanto ba fa'ida shi malaman balaga ke ce ma tasmin ma'anar tasmin ka kawo maganar da yake misali in bacin zuwanta la'alla maganar da bata yi ba ai na da shi da magi. to duk zamu tsammana tsammanin zalunci kai saboda ya zage ni wannan shine tatmin yani kar kai tsammanin marin shi din kawai haka ne. mun fahimta akwai dalili to in bacin zuwan wannan zagin nawa la'alla kai ka samu lansu ka ce ah, a to akan me zaka mari yaro kai ka kakkauɗe shi akan me to shine tasnim ka zo da magana da in bacin zuwa ta misali yani jumla za ta rikirgice ai na kakkauɗe shi da mari kamar shi saboda ya zage ni oh to shi ke sun oda ai da ma kofi a cikin hadisi sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun <laughs> yawa muna fahimta to sai wanda ce ana kawo ta ne daf'an littawahum wato akan yi wannan ne dan tun kuɗi mu wadda kila in bakin zuwan wannan ko bakin share ta da an samu rikici to sai a share ta to ka tambayar malam nan wato har wa yau kuma ana iya sharewar abin da ke bin atafi yani abin da ke bin atafi ana iya share shi don zuwan abin da shi kuma kila ya nuni a kansa مثال الله سبحانه وتعالى أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين أفلم تكن آياتي زمخشري يجي أنا أقول تقدير محروف ألم تأتيكم آياتي فلم تكن تتلى عليكم يعني أصل الآية كتير تقديري أفلم تكن آياتي تتلى عليكم منا فهمتها تو أنا ita afalam takun an yi afafinta ne ga wani matbu'i mahduf zamakshari ya ce takdirinsa alam ta'atikum ayati muna fahimta alam ta'atikum ayati falam takun tutla alaikum to kaga falam takun ma'tuf ne akan alam ta'atikum muna fahimta kuma amma sai aka share alam tekun sai aka ce a ta kun ayati tutla alaikum to in ayar bata zo ba ya za ya karanta ta shin wai ba ayoyi na bane ake karanta muku to ai sai da ayoyin suka zo sannan ake karantawa mun bai jona to sai bai kawo maji'in ayan ba to sai zama sharci akwai muqaddar mahdhuf alam ta'tikum ayati shin ashe ayoyi na ba su zo muku ba falam takun tutla alaikum shin ba su kasance ana karanta muku ba shine matbu'i shine wanda ake bi tunda wannan ai tabi'i ne wa yake bi matbu'i matbu shike gaba tabi'i shike bi muna fahimta yawa sannan kuma ya dace kai atafin fi'li akan fi'li kana iya cewa ja'a zaidun thumma jalasa thumma jalasa ma'tuf akan waye ja'a جاء زيد ثم جلس يشرب زيد ويأكل يأكل معطوف ne akan wa yashrabu ya dace kai azafin fi'li akan fi'li muna fahimta kuwa wa hasfa matbu'in bada huna share wanda ake bi wanda ya bayyana bada ya bayyana wanda ya bayyana a nan a wannan wurin istari ka halarta shi ya kama ibaha shine afalam takun ayati tutla alaikum ai alam ta'tikum ayati falam takun tutla alaikum dan haka afalam takun ayati tabi'i ne li matbu'i shine alam ta'tikum sannan afafin fi'li akan fi'li abu ne mai inganci wa atfuka al-fi'la ala al-fi'li yasah يعني يا ذاك عطف فعلي أكم فعلي جاء زيد ثم جلس يشرب زيد ويأكل ya dace to kamar yadda ya dace sai tambayar ka yanzu yani za ka iya yin afafi wa suna fi'ilin da ya yi kama da suna a wurin aiki ba fahimta ba yani suna ne ya gabata sai fi'ili ya biyo shi to kana iya yin afafin fi'ili wa suna wanda shi fi'ilin kamar ya yi aiki ne irin na suna kamar yadda za ka iya atafin suna kuma akan suna haka kuma har wa yau kana iya atafin suna akan fi'ilin da shi sunan ya yi kama da fi'ili a wurin aiki kamar ismul fa'il misali kamar sifar mushabba kamar af'al tafdil misali innal musaddiqina wal musaddiqati nan al musaddiqina suna da ko fi'ili wal musaddiqati suna da ko fi'ili kaga an ya tafi suna akan suna نعم وأقرب الله تكذا والمقرضين الله أن نعم. يعطف في إلي أكن سنة سبو دشي في إلي ناس نعم. أيوكا من إلي أيكن سنة <laughs> ماذا بيدا والعاديات ضبحا فالموريات قبحا كذا العاديات من فالموريات معطوفني نعم على العاديات فالمغيرات صبحا مغيرات معطوفني على موريات موريات فأثرنا به نقعا أثرنا فعل ne ko suna ne to kaga ai ya tsaya amma da misali fal mughirati kaman da alqur'ani wanda sai a ce fal musirati bihi naqa kaga an yi atafin suna ko ko an yi atafin fi'ili akan suna sakamakon shi fi'ilin ya tsayu kamar yana aiki irin na suna haka bil na'am na'am na'am ya a matsayin eh, eh. eh amma kuma ai can ba ba ce falmuri yake ba duk sifofin su da ake magana masu gudu suna hura wuta masu kaza masu kai hari lokacin fa'asar duk dai su ne masu tare kura kamar mafhumul kalam falmusirati bihi naqa to haka ya halatta eh haka kuma aka si yani ka zo ka yi wa suna afafi akan a fi'ilin da shi kuma sunan ya tsaya kamar ya yi aiki irin aikin fi'ilin fa alfaituhu yawman yubiru aduwahu wa mujrin ata'an yastahiqqu al-ma'abir fa alfaituhu yawman yubiru daga abara ya halaka ya kashi yubiru aduwahu kaga yubiru sunan da ko fi'ili ne fi'ili ne sai ce wa mujrin wa mujrim ata'an suna ne kaga ya tafi shi akan yubi saboda shi yubiru asalin sa mubirun ne amma sai aka kawo shi a sigan fi'li amma wancan sunan da ya zo ya kaman aiki irin na wannan sahha an yutafa bainahuma da kamata ya ce wa yujri sai ce wa mujirin afa'an yastahiqqul ma'azira wanda ko ke bada kyauta shi ya cancanta a kar da shi daga jami'i na mi'ba ala zinat minba muna fahimta kenan ya inganta kai asafin fi'ili akan sunan da shi fi'ilin ya tsaya yayi aiki irin aikin sunan haka kuma kishiyar haka kai asafin sunan da yayi aiki irin aikin fi'ilin Iya أمر selesai am abramu amran abramu amran fa inna mubrimu. abramu fal mubrimuna nahnu Mana magana kira yani Matubnya ada abram am abramu amran faqad abramna fa inna mubrimu.

eh ah, ba ga shi an samu jeri ba misali da muka ce fal mughirati subha ai ga subha nan ta shigo tsakanin fa asarna da mughirat subha eh zarbi ji yani mata agarna subha zarbu zamani malai ce wa atif mi shibhi fi'lin fi'la wa atif fi'lan kai atafin fi'ili alas mi shibhi fi'lin yawa ai saboda masu sauraron kasa ne wannan kila ko fahimta amma mai saurare abin shi daki daki yani ai atafin fi'ili akan suna da yayi kama da fi'ili a wurin aiki wa aksan istamil tajidhu sahla kishi haka kuma mala kai amfani da shi zaka samu al'amarin da sauki ma'ana yadda kai atafin fi'ili akan suna to ya atafin suna shi ma akan fi'ili in kai wannan zaka samu sauki al'amari <laughs> يعجبك البدل لغة معناه العوض عوض يعني تسوي ريبليسمنت تشنجي to amma istilahan shine attabi'ul maqsudu bil hukmi bin nisba yani shine mai bin da ake nufi da hukunci a nisbance in an ce nisba ma'ana jingina abu zuwa gare shi to in kace attabi'ul maqsudu bil hukm ya fitar da wasu abubuwa irin kamar su asfu bayan ya fita cikin misali irin kamar su bada abin nan kamar su tauki ya fita ciki baya ciki irin kamar na'at ya fita don su galibi sukan zuwa ne amma laisat maqsuda ja'a ar-rajulul karim mutum mai girma ya zo a cikin rajul da karim wanne ne kai kake kokarin bayanin sa ar-rajul kaga shi na'at laisa maqsuda galibi sukan zuwa amma laisat qasdan kawai ana zuwa ne dan dai a cike wani gurbi da su amma galibi wanda ya tsayu a farkon shi ne maksud ba su ba to ko an ce bai wasifa misali ya fitar da afon nasa wanda muka kammala shi yanzu saboda shi wannan yakan zo dangas bila wasita shi ko afon nasa yakan zo da bila Ja a zaidun wa ja a zaidun fa amrun a zaidun ma amrun akwai wasita wani harafi daga cikin adatu al'af mun fahimci wannan التابع المقصود بالحكم بلا wato mabi wanda ake nufin sa da hukunci ba tare da tsaka tsaki ba bila wasitatin ba tare da tsaka tsaki ba huwa musamma badala malam wannan shine ake kiran shi madadi ko sauyi eh shine badali to badali malam ya kasu gidaje kusan guda hudu akwai albadalul mutabiq shi kuma shi na kiran shi badalul kulli min alkul shi kuma wato shi ne ma wafaqa badala fil ma'na abinda badali yayi kama da ko ko yayi muwafaqa yayi daidai da abinda aka sauya cikin ma'ana ja'a akhuka zaidun wane ne zaidu wane ne akhuka ra'aitu akhaka آه، مررت بأخيك شي دي زيد وشي دي أخوك أخوك كما شي زيد شي ما وافق المبدل البدل في تمام المعنى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز حميد الله كذا بدل لنا ايه الحميد اهدنا الصراط المستقيم واجعلني أشيء صراط الذين فانا ترشي بدل مطابق ko a ce da shi badalul kulli min alkul mu mai eh jumla ce jumla gaba daya sannan akwai badalul ba'd min alkul yani sauya bangare daga dukkani sawa'an kana aljuz'u aksar am aqal am musawiyan inda wata gaba ce karerayo daga ciki za ka ce da shi badalul kulli badalul ba'd min al-kull misali kamar eh, thumma amu wa sammu kathirun minhum fa'amu wa sammu thumma amu wa sammu kathirun minhum kaga tunda an ce sammu kathirun da yawa kenan akwai juzu inda su saman bai same su ba muna fahimta wannan وأسروا النجوى الذين ظلموا من الذين ظلموا الذين أسروا النجوى to da ba qur'ani bai ce wa asarran na an kawo fa'il bi to labudda ne kuna badala min al ko kuma ya kasance khabar li mubtada ma'lum ko ya kasance shine mubtada ma qablahu khabar muqaddam duk dai an kawo wuja guda uku muna fahimta يتعاقبون فيكم ملائكة Ga وملائكة بالنهار يتعاقبون غفاين نعم واو سيأتي ملائكة بالليل da haka badalul ba'd ne tunda ba dukkanin mala'ikun bane suke tsara wasu ne daga cikin mala'ikun sai ya da eh ya ta kabuna din akalunil barahisu kudaden cizo sun cinye ni ya kamata ce a akalani baraghisu jamu burghus ko barghus amma sai ce a akaluni baraghis da haka badalul ba'd ne min al-kull badalul ba'd min al-kull a ai da aka ce wata kudaden cin ba akwai abubuwa ba masu cinyewa wanda masu cizo ba wanda kudin cizo sauro ba yana cizo ba to ni sauraye ne cikin masu cizon suka cinye ni ba komai mai cizo ba ne ya cinye ni a ni wani bangare ne na masu cizon suka cinye ni na a za ga ya eh kage da kuma jinsi bila abin da ke na bangaren wakansu kudin cizo ya cinye na na'am eh duka zai iya dauka bangaren wasu kudin cizo tunda in kana nan misali a wannan unguwar tafi arfi misali ah to kudaden cizon da ke sabon gari kuma ai ba su ganka ba bari su je ka zai dauki wannan sannan kuma zai daukan jinsin abubuwa masu cizo na'am idan muka ce na bangaren abubuwan masu cizo din na a kalurin barafi na nan a kalurin din na ya zama kullum na sai ciki ya zama eh, kullu ne min ba na'am sai ka ce ba'd eh, badalul ba'd min al-kull yani wani bangare ne daga zai cizon ko da kudaden cizon a ɗakin da suke ai ba dukan kamar ba dukan eh. ai akwai akwai kullul kull akwai kullul juz tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha ai kuma sai ce fa asbahu la yura to ashe ba komai bane take tadmiri kenan na wanda kaga to kullun da waje a karuti da kullun da na wanda ya zama doka badal al-ba'd min al-kull eh na uku akwai badal al-ijtima' wato badal al-ijtima' shine mashtamal al-badalu ala ma'nan fil mubdal min yani shine wanda badali ya kunshi wani abu daga cikin ma'ana wato ta ainihin abin da aka sauya shi badalun minhu misali yas'alunaka 'ani ash-shahri al-harami qitalin fi yas'alunaka 'ani ash-shahri al-harami qitalin fi wato kaga ash-shahru al-haram ya kunshi yaki yaki kuma ya kunshi ash-shahru al-haram wato wata ma'ana a cikin mubdal min ba sai ka kawo misali ya kuna auda in kace ce a ajaba zaidun ilmuhu na a ajaba zaidun ilmuhu kaga ilimi wani bangare ne na zaidu ba dukkan zaidu ba ne to sai a ce badalu lishtimal wato badali da ya kunshi wani abu cikin wasu ababe nasa sai ta mana darabtu zaidan yadahu wannan abin nan ne kenan ba'd min al-kut al-yad juz'un min al-a'rab نعم نعم أعجبني زيد علمه da'iman na farko shine al-mubdalu min wanda ke biye da shi shine bada ma'ana na farko shine matbu at-tabi' shine bada na idan ka ce a ajaba ni zaidon me mawqifin zai dana. fa'il ilmuhu hmm. da haka zaidu shine mubdal min ilmuhu badalun min ilm a eh min zai din kenan eh shine badal min zai kaga dan mala na qala al imam malik an shi wala sai ga tuna furu'u eh mutabid ne wannan eh, eh waye imam ne waye malik shine mutabid to sai yake wannan da ka fito sai daga badal din bai fito ne da ya kamata shi ai ba za ka ganshi ba ƙoro saboda ishtimali ne abu ne da ya kunsa wani abu ban da wani abu ya kunshi wani abu na zaidin kenan kwanar da gaske ya kunshi wani bangare na zaidu tun ai zaidu ba duka ba ba cika ilimi yana da wasu abubuwa da ba to amma ni abin da ya bani mamaki a cikin zaidu ilimin sa alaikum salam na takriban shine bambancin su يعني بدل بدل البعض من الكل في الأغلب يكون حسيا eh wanda ake iya ganin sa ko a shafa ko a yi kaza amma shi istimal fil aghlab yakunu ma'nawiyan Allah ta ne. na cewa zai iya ɗauka ishtima eh ana eh ana ganin sa hissan amma kuma menene genesis din hasken ya haifar da hasken ai ba san shi ba ka dan ka koma ka gangaro ka mirna zai koma dai <laughs> ma'ana ne kenan eh malai muna fahimta yace kuma akwai badalin da yake iya zuwa da ma'anan bal eh shi da zamu bayani badalul kulli min alkul badalul ba'd min alkul badalul ijtima' sai badalin da yake zuwa kaman da ma'anan bal shi kuma ya kasu gida guda biyu ko dai a ce da shi badalul idrab ko badalul bai da ko abin albada badalul bada daga bada wato abin da da kuskure ne sai bayyana maka ga yadda abin yake to shi ya kasu gida guda biyu ko kuma ko a ce da shi badalul idrab ko badalul bada ko a ce da shi badalul ghalat ko a ce da shi badalul nisya za mu dauki misali amma alqasd nufi shi ke iya tantancewa tsakanin badalul idrab da kuma badalul ghalat idan ka ce akaltu khinziran lahman akaltu khinziran lahman cost shi zai iya tantancewa mu gane shin wannan badalul ghalaf ne ko ko a'a badalul bada ko eh ma'ana shi idra shi ne ake shi bada shi ne siyan shi ne ghalaf mu mai jona to sai ku koma kan misali نأتي أكلت خنزيرا لحما إذا كنت قاصدا إنا نفيني إيه خنزي أبنا لحما تنتي تكاد أنا يدوكي إضرابني أكلت خنزيرا بل لحما أعب آه، كيت وتلام نتي سمت بدل الإضراب مرافق انت وانا نعم na'am kamar ma'arifa ne wato sanadi idan ba su da suke sanadi amma kan mata dama ne da hukumar na'am eh ai kai yanzu da mutum ya ce akan akan tukhazina na'am lahma na'am bai ce lahman zai dauka kowane nama kowane irin nama zai dauka amma ai cikin muhallalat kake magana dalili tun daga siyaqul kalam tun da ka ci muharram ana kai ka faku zan san muharram ne abin da ke nufi nama na ci halattacce wanda shari'a ta yarda shi amma kuma zai dauka ko zai dauka halin da yanda ba zai dauka halin kenan da dan ce kan tukar kuma mana ina ce kan tukar ruba lahaba na tsira ko a matsayin nama نعم تمييز بقى عارف ده كلبه اي شيء حال ko dai ce sun fa'il ko sun maf'ul ko dai mushtaqat yani sifal mushabbaha ko afal tawfiq ba da yana fahimta to shi abin nan badal din da zai zo bi ma'anar idrab wato ma'anar bal ya kasu gida guda biyu ko dai ya kasance akwai wanda yake shi kake nufi amma sai kai su da baka misali kamar da na kawo akaltu khinziran lahman wato kana dai nufin nama ka ci ba khinzir ba to sai ɗauki ma'anan bal a kaikaice akaltu khinziran la bal lahman to in ka zo kace da shi badalul idrab ko kuma badalul bada ma'anan bada da kalman bada ya bido abinda da ga abinda ka zo kace sai bayyana maka gaskiyan abin gashi nan yanzu ka koma mashi to in ko ba da kasdi kake nufi ba bakin ka ne kawai sai ka kira shi badalul ghalat ko badalul nisyan wannan misali kuma zai dauka gaba daya eh idan lam taqsid in ba shi kake nufi ba na eh, eh ma'ana badalul ghalat ana iya cewa da shi badalul nisyan badalul idraf ana iya cewa da shi badalul bada na duk suna ne ma'ana in ka duba su tafi nawo zai ce maka badalul bada to in ka gan shi a wurin wasu shine badalul idra wani kuma ya ce maka badalul ghalat in ka gan shi a wurin wasu shi kuma sai ce maka badalul nisya na eh muta eh tanawu eh shi ma yana daukar misali wato abin da ke tantancewa tsakanin su alqasd in kai nufi ne to za a ce da shi badalul idra ko kuma albada in ba nufi kai masa ce da shi nisiya ko kuma galat mun fahimci wannan sai ma da ce mutabiqan ko dai badal ya kasance mutabiq shine badalul kulli min al-kull aw ba'dan ko badalul ba'd min al-kull aw aw ma ko badalul ishtimal alaihi yulfa duka ana samun waɗannan da sunan badali aw kama atufin bibal ko kuma yazo kamar abin da yake nuni akan atafi da bal abin da ke nuni akan atafi daban kun ga shine cikon na hudu to shi kuma sai ce wa zalil darabi zu in qasdan sahib shi za wanne ne kenan wannan na karshen bibal din shi wannan uzul al-idrab wato ka jingina shi zuwa ga idrabi ana ce da shi badalul idrab yaushe in qasdan sahib in ya aboci ya abokanci nufi ma'ana an kai nufin sa ne sai a ce da shi badalul idrab ودون قصد غلط bihi سلب idan ko kai kaiwa to sai a sanci sai a sance kuskuren a cire da kalmar salib saliba wacce aka cire a goge kuskuren nan sai a cire shi to wannan ya zama badalul galat ko a cire shi badalul nisiya mun fahimta ka mu Khalida sai fara kama ka amsila ala tartib zurhu Khalida ka ziyarce shi shi khalidu waye shi din nan waye khalid badalul mutabiq wa qabbilhu al-yada sun banci wata gaba daga jikinsa a cikin gabai na yawa wa arifu haqqahu ka san masa shi sa haƙƙinsa sa ka san masa eh ijtimal ijtimal eh ijtimal wa khudh nablan muda in an ce annabul shine as mashi almuda kuma jam'i ne na mudiya wato wuka mun fahimta eh al bi ma'ana wuka to ايه خذ نبلة اقبل آه، مدى ان كان بالقصد زي ما كده اضراب خذ نبلة كي اه ربنا مدى نسيان يعني بدل بدل الغلط هنا معنى كلمة وخذ نبلة يبقى كلمة معنى كلمة بالقصد كامل المدينة نبلة تقوم آه، آه، إيه. خذ نبلة طب كي ماشي اه ما ماشي بقى وقع شنو القصد eh ka gane da gairar qasd dauki bashi wuka eh amma al-qasd shi ne nufi can akwai wanda kake nufin a dauka can kuma akwai wato ma'ana ta yiwu kana nufin ana iya daukan na farko da na biyu a wurin qasd ana iya daukan na farko da na biyu amma bila qasd akwai wanda ba a nufi akwai wanda ake nufi alaikum salam na'am wani idan nace innama kuntu hadha hikmatan na'am Na. Min yi fata idan zai dauka har to mana shi ya hadin ne ba zai masdar ba suwa ba ba suwa a kasan masdar yana kuma ya dauka ma'anar halaye A amma na ji abin da sai da maɗauki yanki na saboda bai kamar hayawan hankali da zuwa kan bambancin wancan amma kuma hikmatan ba a ba tamiz bane maf'abina maf'ulun li ajri لما قلت هذا حكمة بالغة لماذا أنزل القرآن فما تغني النذر وأن المفعول لأجله إيه إيه أكلت جوع إيه لماذا أكلته جوعا وغير gaske amma kuma yana iya zama abin nan kai Allahumma sallallahu baitin nake ta bugun sa kai yayi nisa yani yakan iya dauka masdari yana iya zuwa bi qilla yakan iya dauka sannan kuma ma'arifa na iya kasancewa hal amma kai itiqadin sa abin nan na kira ne zakiratu wahidi kai ma'arifa ne bi ma'ana munfarida eh kullu wahda hal ne بمعنى munfarida eh na'am na'am alaikum salam duk misalai a cikin alkurani in dai za ka kaddara kuma a samu istiqama a cikin takrirat in babu laifi za ka yi na'am zai dauka sosai kare saboda ne min sai sai da suka zo da cikin eh. na cewa zaka tattaro asiba da lihaq sune yu'inani ala fahmi siyaq na'am zai ɗauka kan wakala zai ɗauka wani da wani da gaske

na shi kuma idan na kwalab din na ya zama da san da umarni ya ce zai ka dau mashi ba shi yake da zai ka bayan ka zai kina da su to an ka tafi kuma umarni ai ya zama ya zama gaba ya tafi gaba kenan ai dole ka zanto kana nan eh a so tari ba ka kan ce ba ni ta nun kwalli ba abin nan kwalli ba mai nake son ce ga ita <laughs> wala ba da yawa yawa <laughs> ya ma da ijiyar kai eh shi ne zai so gani a zahiri ne na mamulu ya rage kuma wani muka ce idhamal ghaniyatu barazna yawman wa wal uyuna amirin muzal za a samu ina so ka gane معناه عامل المزال عامل أجني وع كغني شيء عامل مزال أما العيون أي معمول لي eh shi ma'amulinsa ya rage menene ya nasaba uyuna to wa ka halla da haka amilin muzalin baqiya ma'amuluhu shine ake magana alam afalam takun ayati tutla alaikum ka fahimta fa'un anan wato ta kasance tabi'a ce li wani amilin muzal ya ma'amulu don ita ta taimaka wurin akakan abin da aka riga aka shari'a shi ne amilin muzal bala ya fahimta ina <laughs> a karatu ya bala shiga ko da ke mun fara zamun kusa fada cikin sauƙi insha Allah sarf ko kuma ce cikin rintsi eh <laughs> <laughs> ba shakka amma idan muka shiga cikin son ɗin insha Allah zai taimaka wajen fahimtar shi al'adu سبحانك eh سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك